Shirin miyau ta kaya ne a kan tarban mai gida. To fa, yadda ya mata tarbi mijinta in ya dawo daga wurin aiki. Da yanzu zamani ta zo babu kuɗi maza kuma sun yi ƙaranci mata sun yi oba sai ka ce buhun riɗi. Kina da mijinki kafin ya dawo. ki tsaftace inda za ku kwanta wato kan gadonku ki gyara falo ki share ko'ina ki yi mopping in ba tiles ko ledan ƙasa ki share in kafet ne bayan kin gama wannan kika ko ko'ina ki goge ki gyara ko'ina ya yi kyau sannan ki hura turaren wutanki ki kisa. bayan kin hura turaren wuta ki je ki cancar wankan ki ki mishi makeup sai ka ci ranar za a kawo shi za a kawo ki gidan shi bayan kin yi wannan ki samu ki mishi abincin shi wanda in yayi loma ɗaya sai kunnen shi ta ta murɗa tana murɗa tana kiran mai daɗi daɗi daɗi kin gama wannan ki zo ki aje mishi a falo ki dafa mai ruwan zafi yayin da ya dawo lokacin ruwan shi na cikin bayi yana buɗe ƙofa ƙamshi ya fara mishi wa alaikum salam sannan na yi ki je ki hogin ɗin shi kina mishi kalaman da zai ji daɗi a ran shi ki karɓa jakan shi ki je ki ajiye bayan kin karɓa kin je kin ajiye ki je ki sirka mai ruwan ki aje mai susu da komai da komai ki je in za ki iya cire mishi kayan shi ki cire mishi in ba za ki iya ba kina ga za ki ci shi ki aje mishi tawul in yi wankan shi ya fito kin aje mishi kayan da zai sa kin feshe shi da turare in ya gama fito wanka kin goge mishi cikin shi ki shafa mai mai ki samu abin ki kaya ba abin da ya dame ki balantini wani ya sa miki ido ka fito falo daman bike ci abinci ba daman ya dawo tare za ku ci kuna ci kuna soyayya kina ɗiba kina bashi yana baki irin soyayya ta fi karko da yadda za ku zauna a gidan mazajenku ba wai yau ya dawo ya ganki muɗi-muɗi ɗaki muɗi-muɗi ba inda zai jefa kafa daga ya sa kafa ya taka shinkafa ya taka tuwo ya taka taliya duk shi kaɗai ya taka ruwa ba gyara balantani wanka balantani abinci mai daɗi shi zai kasance yana da nasunin aure auren ki amma kina mai abin da faɗi daga bayan nan wallahi tallahi zai ma so ya zauna da ke irin haka ne ba fata ake ba Allah ya yi nasa ikon na ran zai miki mutum har neman zariwa zai so da duk sanda zai tana soyayyar ku kina mishi komai da yake so ba daga na daren ba ba daga na ranan ba ba daga na asuban ba to da abin da kike yi ki rinka sa Allah a ranki irin haka ne namiji ko me ya samu matar shi ko gaban wa yake waya da matar shi ko gidan su waya da matar shi duk inda zai je kina nan a ran saboda kina mishi abin da ran shi ke so in kin yi haka kin ci riba saboda irin haka ne sai sa hausa suke cewa in mijinki bai ta ɗaga tafin ƙafansa ba ba za ki shiga aljanna ba in bai ɗaga ba in ya ɗaga za ki shiga aljanna sai ki abin da zai yi ɗaga ki shiga Allah ya samu dace da fatan kuma kowa ta ɗauka.